بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك وإياي ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki wanda haɗa fuskokinmu a wannan walha mai tarin albarka ta lahadi hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma daidai da 21 ga watan shida shekara ta 2015 miladiyya babban abin da ya sa muka haɗu a wannan masallaci na ma'aƙil bin yasar da ke nan cikin garin mina shirin domin ci gaba da karatun da muka fara a jiya mai taken tafsirin mata wanda ake gabatarwa a ranakun asabar da lahadi muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka allah ta'ala mana jagora ya mana gamdakatar ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka ji kuma ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira kasancewa karatun mana shi ne ranakun asabar da lahadi kadai a cikin watan ramadan ya sa jiya muke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi wanda yake shine darasinmu na farko yau a darasinmu na biyu za mu tashi a tsarin da muka saba na tafsiri da muke gabatarwa daman tsarin da muke da shi na tafsiri shine muna zaben waɗansu ayoyi ne ko muna ɗaukan waɗansu ayoyi ne a cikin surori mu yi maganarsu mu bi su daki-daki a kan ƙairata a tafsir al-mawdu'i lura da cewar karatu sau biyu ne a mako sau takwas a wata muke ganin da wuya a ce a faro daga fatiya bakara al-imrana a tafsir a tahlili amma ba mu san yadda shawara za ta kaya ba nan gaba wata ran wata rana ya zama na mun biyu hakan da izinin allah maɗaukin sarki a darasin da abin nan a shekarar da ta gabata mun karanta wasu ayoyi a cikin suratul luqman da waɗansu ayoyi a cikin suratul al-ahzab da izinin Allah maɗaukin sarki a wannan shekara kuma za mu karanta waɗansu ayoyi ne a cikin suratul baqara da izinin Allah maɗaukin sarki kamar an je zagaye na biyu kenan ku za mu karanta waɗansu ayoyi ne a cikin suratul baqara a wancan darasin da muka yi na farko na shekara ta 2010 mun karanta waɗansu ayoyi ne a cikin suratul baqara waɗannan ayoyin kuma su ne ayatul kursi da amanar rasul su muka karanta a cikin suratul baqara da izinin Allah ta'ala a wannan tafsiri din zamu karanta waɗansu ayoyin a cikin suratul baqara waɗanda ba waɗannan ba duk da cewar kuma bayani zai iya biyuwa ta kansu su ɗin ma da izinin Allah maɗaukin sarki ita suratul baqara ita ce sura ta biyu a jerin gwanon surorin alkur'ani mai girma sura ta farko ita ce suratul fatiha sura ta biyu ita ce suratu albaƙara wannan a lissafin saukun surorin alkur'ani kenan ita ce sura ta biyu kuma sanadiyar da isa aka kira ta da suratul baqara shine yadda take kunshe da kissa ta musamman akan abin da ya shafi yanka saniya sauka na ceku a a jerin lissafi ba jerin sauka ba barakallahu fikum barakallahu fikum a jerin lissafin surori ita ce sura ta biyu sura ta farko suratul fatiha sura ta biyu suratul baqara sura ta uku suratul ali imran sura ta hudu suratul nisa amma a jerin sauka sura ta farko ita ce suratul tsora ta biyu tsoratul mudassir har dai da ayoyi suka lissafa kan haka suka kasance kan haka sanadiyar da sa aka kira ta da bakara shi shine yadda take kunshe da kissar yanka saniya da waɗansu mutane suka yi an samu cikin mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam wanda ke gwagwarmayar annabi musa alaihi salatu wassalam da mutanensa gwagwarmaya ce mai faɗin gaske da take da shafi daban-daban a suratul bakara an kawo mana yadda waɗansu mutane suka kashe mutum da aka kashe mutum sai ake so a gane wa wannan kisa idan Allah ta'ala ce wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun fa qulna duribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun <coughs> a cikin sura take da wannan sura take dauke da wannan kissar kuma a ambaci bakara ne a fadin Allah madaukin sarki da yace wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atatakhuzuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin hadde da aka ta ambatan suratul baqara abannan sunan baqara al-baqaratu in al-baqaratu saniya guda ngance an al-baqaru shanu da yawa innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu lamuhtadun albaqaru shanu da yawa albaqaratu saniya guda to yadda kuma abin ya faru shine da suka kashe wannan mutum ake neman wanda ake nema a gane waye wannan kisa sai suka dunguma suka to wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka zo wurin annabi Musa alaihi salatu wassalam cewar suna son ya bayyana musu wanda i wannan kisa da an samu mutum ne kawai an kashe shi ai ta'addanci tsohon abu ne yayi shikenan sai annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara sai ce to Allah ta'ala yana umarta ku yanka saniya maimakon su dauki su samu saniya su yanka sai suka ce a huzwa yanzu kuma izgili zakai mana mu kuma mun ce da kai kaza kuma kawai ka jami'an kasaniya kamar isgili kenan a billah to daman banu isra'ilawa da annabawan su haka suka dinga ci musu zarafi ko musamman annabi musa alaihi salatu wasalam banu isra'ilawa sun ci zarafin annabi musa alaihi salatu wasalam ta kowanne irin bangare kama daga wannan misali na farko da aka ce su yanka sai suka ce a tattakhizuna huzwa yanzu za ka riƙe mu a matsayin abokan a waɗanda za ka yi wa izgili kuma suka dubu tsaban idan annabi suka faɗa mai wannan magana to kuma haka yake cikin suratul ma'ida lokacin da ubangiji wata wata'ala ya tsamar da su daga sharrin fir'auna daga bala'in fir'auna wa idh najaynakum min ali fir'auna ya kuma su al'azab a cikin suratul baqara kenan to da aka tsamar da su baki ɗaya. yanzu ana neman ina za su koma su zauna sai aka ce to yanzu su je baitul maqdis idan suka je baitul maqdis su fitar da mutanen da ke cikin garin idan suka fitar da su sai su su zauna a garin waye ba su wannan umarni Allah abin da ya kamata kawai shine su kama hanyar yin haka din shike ne sai suka janye suka ce ina inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha ta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab hadde suke cewa ya musa inna lan nadkhulha abada ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'ilun suka ce ya musa mu ba za mu taba shiga garin nan ba kawai ka sani a billah ka ce ka sani ba za mu taba shiga wannan garin ba ma damu fiha muddin suna cikin garin saboda haka fazhab anta wa rabbuka faqatila ku je kai da ubangijinka ku je ku yaƙe su a billah suka ce inna ha huna ka'idu lalle mu muna nan a zaune ba inda zamu je to daga nan ne fa sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki Allah maɗaukin sarki yace to ya Allah kaga mutanen nan ka sanya ka sanya hukunci tsakanina da su to almuhim in muka dawo wannan zamu gane cewa lalle ilalla annabi Musa alaihi salatu wassalam da dukkanin annabawa sun yi fama da mutanensu fama kuma iri daban-daban amma tambaya anan ita ce ya ƙarshen mutanen suka kasance ya ƙarshen mutanen suka kasance yanzu idan muka dubi waɗannan waɗanda muke magana a kansu kisal bakara ya ƙarshen su ya kasance da ƙyar suka samu saniyar da za su yanka da ƙyar sai da suka ɗanɗana azaba baƙar azaba kafin su samu saniyar da za su yanka ɗaya kenan su waɗancan da aka ce su shiga garin suka ce ba za su shiga ba sai dai allah da annabi za su shiga su je su fitar da mutanen garin su kuma su zo su ci abulis sai allah maɗaukin sarki ya ce fa innaha muharramatun alihi to su sani wannan garin shiga wannan garin haramun ne a gare su arba'ina sanatan yatihuna fil ard tsawon shekara arba'in suka ɗauka suna makuwa a ban ƙasa gaba ɗaya sun ɗumauce shekara arba'in haka sai kasance a waɗannan shekaru arba'in ne Allah ta'ala yi wa annabi Musa rasuwa a waɗannan shekaru arba'in ne Allah ta'ala yi ma annabi Haruna rasuwa da ajali ya zo ma annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce yana roƙon Allah ta'ala Allah ta'ala ya matsar da shi zuwa garin ya matsar da shi zuwa dab da garin ta yadda bai huce ka ɗauki tsakuwa ka jefa a ƙasar ba sannan Allah ta'ala ya ɗauki ransa Allah ta'ala ya amsa mushi sai da ya je dab da baitul makadis bai shiga kasar ba Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa to za ku ga duk wani wanda yake aikinsa saba ma Allah da manzon shi baya taba kyakkyawan karshe wannan haka tarihi ya nuna ku duba ku ga waɗannan da suka yi akan su samu saniya su yanka suka ce a Allah ta'ala ya ɗanɗana musu wannan azabar ya ce su shiga gari suka ce a damme Allah ta'ala ya ɗora musu azabar makuwa ta shekara arba'in ba kwana arba'in ba ba wata arba'in ba makuwa shekara arba'in ku fahimci wannan da kyau ku dubi yadda manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo yana ma jama'arsa hudu ba yana cewa da su yanzu in na ba ku labarin wani mayaka sun taho daga bayan dutsen nan za ku gazgata ni suka ce eh ya ce don me suka ce don ba mu taɓa tuhumaka da karya ba sai ce to ina tsoratar da ku azaba mai raɗaɗi sai abu lahab ya ce alihaza jama'atana yanzu akan wannan ne maka tara mu ya faɗi mummunan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbalak billah sai Allah ta'ala ya saukar da sura yace ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab سيصلى نارا ذات لهب ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد من مسد الله تعالى يسيني مشي kuma wannan fa a yana jini na manzan Allah fa shi abu lahab da abu lahab da abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama wa da kani suke kuma fahimci wannan da kyau ko da abu lahab ɗaya kenan da abu talib biyu kenan da abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da safiya duk wa da kani wa da kani suke ga manzan Allah ga iyayen abin nan ga mahaifin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma da shi abu lahab ya taɓa manzan allah sallallahu ta'ala sallama dubi da allah ta'ala ya sauka mishi da sura ake tsini aka tsini mishi har zuwa ran tashin alkiyama kuma aka yi mishi bishara da wuta kamar yadda ake wasu bishara da aljanna saboda yana da matukar hatsarin gaske bala'i ne mutum ya ce zai taɓa manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama bala'i ne mutum ya ce zai taɓa wani mutum guda da yake da'awa yake kiran mutane akan tsari na manzan allah sallallahu ta'ala da sallama wannan bala'i yake janya mu ƙasa kuma mu mun ga wannan zahiri dan tun bayan kisan malam ja'afar da aka yi ƙasar nan bata samu zaman lafiya ba kuma na san za ku iya gazgata ni akan wannan tun bayan kashe shi da aka shi kenan muna fatan Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i saboda haka mu fahimci suratul baqara an kira ta da suratul baqara ne domin tana kunshe da kissar albaqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara haka nan suratu al an kira ta da suratu al-imran ne dan tana ɗauke da kisar mutanen gidan imran inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala al-alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samin alim haka suratu nisa an kira ta da suratu nisa ne domin tana ɗauke da abin da ya shafi mata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هكذا سورة المائدة هل تستطيع هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وهكذا ذاك سورة القرآن ده wannan minti goma zuwa ashirin za ka iya rubuta kowace sura ga inda aka faɗi sunanta kowace sura ga yadda aka faɗe ta yana da kyau kowace sura da an ce miki suratul araf sai ki gano a cikin sura ina aka faɗa wa al araf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum da an ce suratu bara'a a cikin sura ina aka faɗa bara'atu min Allah wa rasuli ko suratu tauba ko suratu yunus ko suratu duk surori na alqur'ani suratu nas ina aka faɗa an nas din qul a'udhu bi rabbin nas amma kullun kin sha karanta suratu yusuf surata kaza amma har yanzu ki bata gano a cikin surar ina aka faɗi wurin ba kun ci wannan da ke ko kasance yau lahadi kuma ba da aikin zuwa rana ke kowa ya rubuta saboda ka suratul bakara an kira ta da suratul bakara ne domin tana kunshe da kissar wannan saniya babban abin da take karantarwa wa mawdu'uha ra'isi babban abin da take karantarwa ikhbarun nasi lazina ijtama'u fil madinati fi dhalika alwaqti bayani na mutane da suka taru a birnin madina a wannan lokacin da sura ta sauka kun bai ci magana ta da kyau suratul baqara tana karantar da mu bayani na mutanen da suke a birnin madina a lokacin da sura ta sauka kenan ba mutanen da suke birnin madina a yau ba kwana ji da ke ko mutanen da suke a birnin madina a lokacin da surar ta sauka wa ja'u bi adatin wa a ƙa'ida mukhtalifa su waɗannan mutane da suke birnin madina a lokacin da surar ta sauka sun zo birnin madina ne fa ko sun kasance a madina ne bi adatin da al'adu wa a ƙa'ida da aƙidu muktalifa mabambanta kuma wani ne in dai aka ce birni ne ya tara jama'a za a ga al'adunsu sun sha bamban al'adu ta wurin suturu al'adu ta wurin abinci al'adu ta wurin yadda ake wa babba magana al'adu ta yadda na ƙasa yake kallon na sama al'adu ta wurin zamantakewa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko za a ga birane sun sha bamban da karkara za a ga karkara karamin gari haka za ga al'adunsu iri ɗaya ne amma da ya zo maraya ya zo birni sai ga abin bambara kwai wai namiji da suna hajara sai ya ce sun zo da al'adu daban-daban da aƙidu kuma daban-daban to kaga tunda sun zo da al'adu daban-daban da aƙidu daban-daban za ka fahimci wannan a cikin surar famin humul mu'minuna sabitu islamuhum daga cikinsu akwai waɗanda suke mummunai ne wanda yake imaninsu tabbatacce ne mun samu nau'i na nawa kenan nau'i na farko daga cikin waɗanda suke a birnin madina akwai waɗanda suke musulmai ne mummune ne kuma imaninsu tabbataccen imani ne wa minhumul mushrikuna allazina lam al islam batta daga cikin su kuma akwai waɗanda suke mushrikai ne arna ne kwata kwata ma basu karbi musulunci ba wala yad'unahu ba ma sa da'awar su musulmai ne wala yuridunahu ba ma sa san a ce su musulmai ne ba sa da wasu musulmai ne ko a fatan baki in mutum ma ya ce da su musulmai ne masu kama balbalin bala'i duk akwai su nau'i na biyu kenan wa minhum almunafiquna allazina atanaqu al-islam bil lisan daga cikin su kuma akwai munafikai waɗanda suka rungumi musulunci a man da fatar baki duna qulubihim bai kai zuciyarsu ba wa minhum ahlul kitabi al-yahud wan nasara daga cikinsu kuma akwai ahalul kitab mazawa littafi waɗanda aka ba su littafi su ne yahudawa da nasara yahudawa an ba su littafin a taura inna an zallar taurata fiha hudan wa nur ya hukumu biha nabiyuna allazina aslamu lillazina hadu wal rabbaniyuna wal ahbaru bi stufifu min kitabillah wa kanu alai shuhada yahudawa kenan akwai kuma nasara wanda yake kuma su ne wanda suke kiran kansa da sunan kiristoci amma sunan ƙur'ani su ne sunan su nasara wa min na qalu inna nasara a akhadna mithaqahum fa nasu hazzan mimma dhukiru bi to waɗannan a dunkule a ture su ne nau'ukan mutane da suke a birnin madina a lokacin da wannan sura ta sauka nau'i na farko su ne musulmai mummunai wanda yake imani ya daskare a zukatansu kuma da su ubangiji subhanahu wata'ala ya buɗe surar yace alif lamim zalika alkitabu la raiba fi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun har zuwa ayoyi biyar waɗannan ayoyi ne da suke magana akan mummunai tsantsar mummunai isa Allah ta'ala ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun ula'ika waɗannan almusufuna bima zukir waɗanda aka siffanta su da bayanan da suka gabata alahu da min rabbihim suna kan shiriya daga wurin ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne kadai waɗanda suka rabauta su ne kadai waɗanda suka rabauta me yasa muka fassara cewar su ne kadai waɗanda suka rabauta saboda Allah ta'ala ya ce ula'ika alahu da min rabbihim wa ula'ika humul المفلحون ula muftada al muflihuna khabar sai aka raba muftada da khabar da dhamirul fasl wanda yake yufidu a ta'kid da kuma alhasar yana nuna kenan waɗannan su ne kaɗai waɗanda suka rabauta kenan sauran ukun da za a ambata fa ba su rabauta ba mala ya ce tana kunshe da nau'ukan mutane kala-kala ya tattara nau'ukan su gida hudu akwai nau'i na farko su ne mummunai akwai nau'i na biyu sune mushrikai akwai nau'i na uku sune munafikai akwai nau'i na hudu sune yahudu da nasara sai ce nau'i na farko ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna ya Allah ka sanya mu daga cikin su ya Allah ka sanya mu daga cikin su sai nau'i na biyu sune mushrikai su ba su rungumi musulunci ba kuma ba sa da'awar su musulmai ne kuma in aka ce da su ma musulmai ne bala'i za su yi sai Allah ta'ala ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wadannan Allah ta'ala ya riga ya rufe zukatansu sai Allah ta'ala yi bayanin su a ayoyi biyu ya bayanin su a ayoyi biyu mushrikai kenan sai nau'i na uku sune munafukai. wanda yake su kuma sun bayyana imani ne da fatar baki amma zukatansu kare yake da kafirci domin idan aka ce munafunci a yare na musulunci kuna jina da kyau shine bayyanar da musulunci da ɓoye kafirci shine munafunci kuma shi malamai suke kira zindikanci in kika da an ce zindiki to ana nufin wanda ya ɓoye musulunci abin nan wanda ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci kuma watan wata rana sai ya furta wannan kafircin da ya bayyana da ya ɓoye a zuciyarsa ko da yana bayyana da musulunci ya ɓoye kafirci wata rana ki bi shi a hankali wannan kafircin da ya ɓoye a zuciyarsa sai ya faɗe shi a baki ko da sabul da baka ne kamar yadda wannan ba magujan nan na kano ya faɗa wasu shunan shi abdul inyas ba wai sunan shi abdullahi ba ba wai sunan shi abdulrahman ba sunan shi abdul inyas wanda ya wannan ka tobarar ya aibanta manzan Allah sallam ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu ta'ala ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kun ga wannan shine zunzurutun zindiƙanci yana bayyana wa mutane musulunci har suna ganin shi musulmi har suna kiran shi zuwa ga tararrukan su amma wata rana sai da Allah ta'ala ya matsa bakin shi ya faɗi wannan kafircin da ke zuciyarsa wanda ke daman tintini malamai sun sha gaya mana abin da ke cikin littafin su gashi abin da ke ciki kuma kun ga Allah ta'ala da yake ba a zalimin sarki bane sai da ya buɗe da ya matsa bakin wani daga cikin su ya faɗa abin da malamai ahlus sunna suke faɗa shekaru aru aru ake ganin sun tsananta saboda me har wani yake cewa ai ba su gane fassara ba ne ai da sun akwai bambanci tsakanin adaki uwan makera da a wane ne wane ne yana dai ta kawo misalai da allazi ma Allah bihi min sultan sai da aka samu wani daga cikin su ya bayyana abin da ke cikin su kuma wannan magana da ya faɗa ita ce aƙida duk wani wanda yake kan harkar su duk wani wanda yake kan wannan harkar sai dai in bai zurfi a ciki ba amma wannan ita ce aƙida su kuma wannan bayanan suna nan makare a cikin jawahirul ma'ani haka yake a rubuce yace hufna baharan waqafatil anbiya bi sahilihi yace mun afka teku da annabawa da suka zo a gaba suka tsaya ba su iya shiga ciki ba wai waliye ba su iya shiga ciki ba amma annabawa a gefe suka tsaya kun gani haka ibnu arabi ya faɗa ya ce maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali ya ce maƙamun nubuwati matsayi na annabta matsayin annabta fi barzakh yana barzahu ne kin san barzahu mutum ya bar duniya amma bai kai lahira ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sai ce to matsayin annabta yana barzahu ne fuwaiqar rasul ya dan dara matsayi na manzo wa dunal wali amma kuma bai kai matsayi na waliyi ba matsayin me annabta ya ɗara na manzo amma bai kai na waliyi ba kenan matsayin farko shine waliyi daga shi sai manzo daga shi sai annabi a abin nan eh, waliyi sai annabi sai manzo kaga wani shine asalin al'ifku asalin al'ifku e ibnu arabi ba ibnu arabu ba ibnu arabi wanda yake arne ne ko malaman zamani masu arnantar da shi shi ke da aƙidar wahidatul wujud cewar komai abu ɗaya ne komai Allah ne ba abin da yake aljihun mutum sai Allah ba abin da ke tare da mutum sai Allah duk suna nan suna faɗa a cikin majalisunsu yanzu kun ga ahli sunna abin da suka bada shekaru sama da talatin ɗin nan ake ganin su yanzu gashi na suna faɗa da bakin su saboda haka wannan shine zindiƙanci jahar ma'ani ma'ani ku lura da kyau su ne munafukai ake kira shi ya sa Allah ta'ala ce wa minan nasi man kulu amanna billahi wa biliyomin akhiri wa mahun bi mu'minin ku lura da kyau Allah ta'ala ce wa minan nasi kuma ana samu daga cikin mutane man ƙulu wanda zai ce waɗanda suke cewa amanna billahi mun yi imani da Allah wa biliyomin akhiri kuma mun yi imani da ranar tashi alkiyama ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar tashi alkiyama me kuma kake nema a gare shi sai Allah ta'ala ya ce wa mahum bi mu'minin su ɗin nan kwata-kwata ba mummune ba ku lura Allah ta'ala ya bai ce su ba mummune ne sai ya ce kwata-kwata su ba mummune ne saboda me saboda ma ta amalu amalu laisa kun fahimci wannan da ke ko hum ismu ma allati ta'amalu amalu laisa mu'minin khabaru ma sai aka sanya mata ba'un kuma litta'akid domin ya karfafa maka cewar ba mummune bane karka taba tsammanin su mummune ne haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce wa mahum bi mu'minin yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun kulura labarin mummunai an yi sha'aya biyar labarin mushrikai aya biyu amma labarin munafikai to tunda aka fara daga wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa mahum bi mu'minin har aka je summun bukmun umin fom la yarji'un aw qasibi min as-sama'i fi dhulmatin wa ra'dun bar hadde zuwa ya ayyuhan nas wanda zai nuna miki munafunci bala'i ne munafinci bala'i ne kuma ina cewa munafunci ne a yare na musulunci kun bayyanci wannan da ke ko kun san a yaren mata an ce munafunci to mijinta zai kara aure bai gaya mata ba eh ko kuma kawarta ta huce gaba a cikin abin sai a ce ashe wacce munafuka ce kun bayyanci wannan da ke to ba wai ana munafuka ka zina can munafuka Allah da annabi duk bai taso wannan ba yawwa so in aka ce munafiki in aka ce munafiki akwai munafunci al-i'tiqadi akwai munafunci al-amali munafunci na aqida shine mutum ya koye kafirci a zuciyarsa ya bayyana musulunci a bakinsa to wannan munafunci ne mai shi daman bai shiga musulunci ba balle a ce ya fita isa Allah ta'ala ya ce wa mahun bi mu'minin kuma Allah ta'ala ya fayyace bayanansu a cikin suratul bara'a wa minhum allazina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun wa minhum man yaqulu uzalli wa la taftinni ala fil fitnati sakatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin aga bil kafirin wanda ke nuna maki su kafirai ne Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu waɗannan su ne munafukai to kuma munafunci bai da kyau sai nau'i na na hudu nau'i na hudu su ne ahalul kitab yahudi da nasara su kuma yahudi da nasara tunda inda Allah ta'ala ya ce ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabun tun daga nan to Allah ta'ala ya dinga maganar ahalul kitabi yahudu da nasara yahudu da nasara yahudu da nasara ayoyi masu tarin yawa ya kawo akan yahudu da nasara har ya kai har ya kai ga faɗin Allah madaukin sarki da ya ce manan sakh min ayatin aunun siya na atibi khairin minha aw mithliha alam ta alam anna Allah ala kulli shay'in qadir har karshen abin nan sai qulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblati allati kanu alaiha ciki dai sosai dukkan harkar munafikai ne gaba daya abin da kan ahlul kitab yahudi da nasara wanda zai nuna miki ashe kenan suratul baqara tana dauke da bayanai na al'umma iri daban-daban akwai bayanan mummune a ciki akwai bayanan kafare a ciki akwai bayanan munafukai a ciki akwai maganar kuma yahudu da nasara kuma allah ta'ala ya yi bayanansu dalla-dalla daki-daki wanda yake inda kin sha su a cikin suratul bakara to sauran surori da za su biyo baya za su zame miki kamar sharhi ne <coughs> da ƙarin haske akan abin da ke cikin wannan sura duk inda aka ce al'adu sun zo daban-daban akidu sun bambanta to fa ba abin da zai hada su fa sai musulunci ina son mu lura da kyau da wannan shi yasa a matsayin ki na musulma ba ki da wata al'ada sai ta musulunci ina son mu gane wannan da kyau karki ci ai al'adar ku kaza ne kun san abin da abin da masifa da ta fado kenan in za a yi aure sai a ce akwai hausa dai idan ango da amarya hausawa ne a zo kan titi a ta rawa a ta shegantaka amarya da amarya da uwar amarya da uwar ango da waye su ta rawa ana ce musu kiɗa ana ta ɗaukar su hoto idan nufawa ne a ce dai haka ne ko idan gwarawa ne a ce dai kaga kun fahimci wata al'ada kuma da ta shigo yanzu a fakaici eh kamar yin arabiyan dai kuma ban ji ba ku faɗa min ji a dafa shayi eh. shi ne arabian dai saboda haka wa salam eh akwai ta kuma aha eh igala dai kika ce izala dai a'a ci gaba eh ba haka bane ba haka bane wannan ba shi bane ya isa ku ji ni da kyau tunda kun ga yanzu na yi magana an gane surar matsalar ko dama matsalar inda ba a gane surar ba shine za mu yi ta bada misalai duk waɗannan abubuwa al'ada ka kai musulmi ko al'ada ki ke musulma ita ce al'ada musulunci magana wannan da kyau al'adan musulmi ita ce al'adan musulunci kana bahaushe ko kina abin nan bahaushiya kana biyarabe ko kina biyarabiya ko ba nufe ko ba nufiya ko gwari ko mawaye baka da wata al'ada sai ta musulunci duk abin da ya saba ma musulunci to ya saba ma al'adar ku ina fatan kun fahimce ni da kyau ya saba ma al'adar ku musulunci bai yadda da irin wannan fitsarar ba irin wannan karuwancin ba a ce wai uwar amarya da uwar ango wai da kawai wai a shiga ana tarawa saboda dan Allah dubu ba dala irin wannan dan Allah dubu ba dala wannan so wannan ba musulunci bane sai mala yace wa aqaida da aqidu aqaid jami'i ne na aqida idan aka ce aqida shine duk abin da mutum ya kudirce a zuciya mai kyau ko mara kyau shi ya kira da aqida domin daga al'aqdu ne kun fahimci wannan ku an kulle an kudurta wallazi na aqadat aymanukum fa atumu nasibahum wanda yake kuka kulla rantsuwa da su to ku ba su sakamakon rantsuwan su ya ayyuha allazina amanu aufu bil uqud kaga abin da aka kulle to aka ce alaƙida shine abin da aka kudurce a zuci to shi ko abin da aka kudurce a zuci ɗayan biyu ne ko dai ya zama mai kyau ko kuma ya zama mara kyau idan ya zama mai kyau sai a ce da wannan abin kyakkyawan ƙudiri ma'ana al'aƙiratu sahiha idan ya zama mummuna sai ya zama mummunan ƙudiri al'aƙiratu alfasida mummunar aƙida ina fatan kun bayanci da kyau kenan ɗan fashi aƙidarsa shine je tar hanya ya kwace wa mutane dukiyarsu ɓarawo aƙidarsa shine ya saɗaɗa ya saɗaɗa ya saɗaɗa ya ɗauke ma wani abu abin da ya aji to gado ga duk waɗannan aƙidu ne musulmi aƙidarsa ita ce imani da Allah da manzan Allah da littafai da mala'iku da ranar tashin alkiyama da kaddara ina fatan kun fahimce ni da kyau kenan yanzu in na tambaye ku zai iya yi a samu wani mutum guda a ce ba shi da aƙida da wuya ba zai yiwu ba a ce shi wannan ba shi da aƙida domin cewar ba shi da aƙidar aƙida ce ma'ana aƙida shi shi ba shi da aƙida saboda haka aƙida shi ba shi da aƙida saboda haka da wanda ya ce Allah na sama da wanda ya ce Allah na ko'ina duk ɗaya suke da wanda ya zagi aisha da wanda ya ce mata radiyallahu anha a wurinsa duk ɗaya suke da wanda ya zagi abu horera da wanda ya ce mishi radiyallahu anhu a wurinsa duk ɗaya suke a billah kin ga ya fi waɗancan malalacewa lalacewa kenan saboda haka sai mu fahimci kenan ashe suratul baqara ta tattauna waɗannan batutuwa baki ɗaya abin da ya shafi adat masu kyau an tabbatar da su marasa kyau an kore su abin da suka safi a ƙa'id masu kyau an tabbatar da su marasa kyau an kore su yana daga cikin abubuwan da suratul baqara ta yi bayani a kansu shine abin da ya shafi tashi bayan mutuwa shi tashi bayan mutuwa yana cikin abin da mushrikai kwata-kwata ba su yadda da shi ba kuma yana cikin abin da ya fasa kirazansu su ba su yadda da in an mutu za a tashi ba har suke cewa ma abin da Allah ta'ala ya ce mana wa daraba lana masalan wani su ya qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim qul awwal marra aka samu wani ya samu akuya ta mutu bayan ta mutu ta zagwanye ta diddige sai ya ɗebo ragowar gashi-gashi uh, ɗin da fatar ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu idan mun zama haka ne za a tashe mu shi bai yadda da in an mutu za a tashi ba sai Allah ta'ala ce wa rabala na masalan ya buga mana misali wani siya halkahu ya manta yadda aka halice shi ku lura da kyau yanzu an halice shi ba tare da an kallaci kofinsa a wani wuri ba yanzu kuma wannan abin da ya ɗauko ai da yana da asali tunda har an samu kashi har an samu fata har an sami gashi to da abin da yake da wani abu da wanda ba shi da komai wajen samuwar samar da shi wani ya fi wahala wanda bai da komai bai da asali Allah ta'ala ya ce wani siyan halka ya manta halittarsa ƙwali ya ce mai yuhiya man yuhil izama wa ramim wa zai raye da kashi bayan ya zagonye bayan ya rididdige sai Allah ta'ala ya ce qul yuhi an a awwal ka ce wanda ya kage halittata a karan fari shine wanda zai raye da ita to a suratul baqara za mu samu wurare da dama da ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana ya fayyace mana an mutu an tashi an mutu daman ba suna gudun cewar in an mutu ba za a dawo ba to a al-baqara an nuna mana an mutu kuma an dawo kun ga dai wuri na farko shine wurin da ubangiji subhanahu wataala yake cewa thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tayar da ku bayan mutuwarku muka tayar da ku bayan mutuwarku a wannan lokaci a lokacin da suka ce da annan musa alaihi salatu wassalam abin nan eh, eh, lan nu'mina hatta nara laha jahara fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun an an ce as-sa'iq ko dai ya zama ma'anar suma ko ya zama ma'anar mutuwa kun fahimta ko ko dai as-sa'iq ya zama mutuwa ko ya zama suma to wannan da Allah ta'ala ce suma summa ba'athnakum min ba'di mautikum sai ya nuna mana mutuwa abin mutuwa ce ba suma bane sai muka tayar da ku bayan mutuwar ku wuri na farko kenan wuri na biyu na abin da ya shafi saniya da muke magana a kanta na turibuhu <laughs> bi ba'dha sai muka ce ku dake shi shi wannan mamacin bi ba'dha da wani sashi na saniyar kazalika yuhi Allahu al-mauta haka na Allah ta'ala yake rayar da matattu dan wannan din ya mutu ya tashi yana tashi sai ce wane ne ya doke shi shi kenan wuri na biyu kenan wuri na uku shine da ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alamtar tara ilal na kharaju min diyarihim wa ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim shin ba ku ga waɗannan waɗanda suka fita daga cikin gidajensu ba mutane ne ayari ulufun uluf jam'i ne na alfu dubunnai sun fita daga cikin gidajensu dubunnai sun fita ne hazar maut don gudun mutuwa da kayan riki-riki sun fita suna gudun kada su mutu faƙala lahu mutu sai Allah ta'ala ya ce to ku mutu yanzu mai amfanin gudu kenan eh mai amfanin gudun babu kenan ai shi Allah ba a guje mai kun bai ci wannan da ke ko alamtar ila lazina kharaju min diyarihim mulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum Allah ta'ala ya rayar da su kun ga wuri na uku kenan sun mutu kuma sun tashi gaba kaɗan aukan laziman marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata amin sai Allah ta'ala ya ɗauki ransa tsawon shekara ɗari in an ce miki waye ya mutu shekara ɗari ya tashi sai ki ce yana nan cikin suratul baqara haka Allah ce aukan lazi marra ala ce shi ki ji mutane suna cewa wai sunan shi armiya'u eh, ko wasu kuma su ce uzairu kun gani ko wasu ce armiya wasu ce uzairu zama isra'iliyar kenan sai Allah ta'ala ya tayar da shi da ya tayar da shi sai kuma ya tayar mushi da jakinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau ya tayar da shi kuma ya tayar mushi da jakinsa wuri na nawa kenan hudu da biyar kenan ko tayar da shi na hudu tayar da jakinsa na biyar sai kuma gaba kaɗan tsuntsayen annabi ibrahim wasu وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي qala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma duhunna yatinaka sa'ya annabi ibrahim aka sashi ya samu tsuntsaye tsuntsaye dai da kika sani tsuntsaye ya samu nau'uka guda hudu ya dauki daya biyu uku hudu da ya kama su sai iyanka da iyanka sai ya fige da ya fige sai aka hada naman gaba daya sai aka ce to ka kira su bayan fa an haɗe su misali sai ya ce tantabara sai kai ga tantabara tana tashi duk inda naman tantabara yake a cikin naman nan duka sai da ya zo ya hadu ta tashi kaza sai ta tashi agwagwa ta tashi zabuwa misali inda ƙwar'ani ne bai faɗi sunan tsuntsayen ba da fa'ida da ya faɗa to za ku ga kenan wannan sura ta nuna mana cewar an mutu an tashi ina fatan kun fahimci wannan da kyau saboda haka lalle ilalla suratul baqara sura ce da take dauke da bayanai da kissoshi mun sami kisar annabi Musa alaihi salatu wasalam da fir'auna kissar annabi Musa alaihi salatu wasalam da mutanansa mun samu waɗancan mutane da aka ce da suka fito da kayan riki-riki za su bar gari Allah ta'ala ya ce su mutu za mu samu kuma hukunce-hukunce iri daban-daban wanda ke lalle ilalla suratul baqara tana dauke da bayanai sosai da sosai ayoyi da ke cikin suratul baqara malaman ƙididdigar ayoyi waɗansu suka ce tana da suratul baqara tana da aya 285 285 waɗansu suka ce 286 wasu ka ce 288 mana a jere 85 ko 88 a 86 ko 87 ba wai saɓani aka yi wani ya ƙara aya wani ya rage ba a a wurin lissafin ayoyin ne wata ayar guda wani sai ya raba ta biyu wuri kaza ya zama aya sai kuga aya guda ce ta zama biyu ɗaya kenan wasu wurin kuma a'a aya biyu ce sai a haɗa ta ta zama ɗaya suratul baqara surorin alkur'ani mai girma sun kasu kashi biyu ko dai surar a saukar da ita kafin manzan Allah sallallahu ta'ala ya yi ƙaura daga maka ya koma madina idan ya zama zamana kafin ya yi ƙaura ne daga maka zuwa madina to ana kiran sunan makiya idan kuma bayan da in hijira ne daga maka ya koma madina to ana kiranta madaniya ana fata mun fahimci wannan da kyau su kuma surorin alkur'ani baki ɗayan su ɗari ne da goma sha hudu in dai ƙur'ani ne to yana da surori ɗari da goma sha hudu sai malamai suka ce to a ɗari da goma sha hudun nan akwai guda ashirin da yake an saukar da su a madina itifakan akwai kuma guda goma sha biyu da ake saɓani a kansu akwai kuma sauran wanda yake an saukar da su ne a makka itifakan suratul bakara tana cikin surorin da aka saukar da su a madina suratul bakara tana cikin surorin da aka saukar da su a madina har ma ibn hassar yake cewa fa min tuwali sab'i awwaluha fa arba'un surori guda hudu min tiwali saba'i daga cikin surori bakwai masu tsawo to ka faro lissafi awwaluha daga ta farko bakara ahli imrana nisa'i ma'ida duk waɗannan surori an saukar da su a madina ne ina fata mun fahimci wannan da kyau har ma wasu suke ganin a'a ai suratul bakara ita ce ma sura ta farko da ta sauka a madina kamar yadda abdulaziz aziz az-zamzami yake cewa yake cewa awwalu tatfifu thumma al-baqara wa qila bil aksi bidar al-hijra yace awwalu tatfif farkon sura da ta sauka a farkon sura da ta sauka a madina ita ce suratul tatfif thumma al-baqara sannan sai suratul baqara الصلاة أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة أوله التطفيف فرق سورة تسوكا مدينة سورة التطفيف إتتي سورة ويل للمطففين ثم البقرة سنسي سورة البقرة سورة البقرة تزم سورة بيوتنا وقيل بالعكس wasu suka ce a'a bakara ita ce ta farko sannan tasfif ta zama ta biyu bidar hijira a garin da aka hijira aka koma zuwa gare shi abin da ya sa muka faɗi wannan duk sura da kika da an ce mata madaniya to tana kunshe da hukunce-hukunce sosai da sosai duk sura da aka ce mata madaniya to tana ɗauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa kuma in kin lura suratul bakara tana ɗauke da hukunce-hukunce masu tarin yawar gaske sosai da sosai ɗaya kenan sannan tana da kira zuwa ga tauhidi sosai da sosai sannan tana mai da martani zuwa ga munanan aƙidun da ba ingantattu ba kamar yadda muka bayani ɗazu suna wargaza al'adu da ba na musulunci ba duk tsoron albakara duk ta yi magana a kansu kuma duk ta warware su saboda suratul bakara ba karamar sora ba ce idan haka zo kan abin da ya shafi falalar suratul bakara a matsayinta na suratul bakara sannan kuma da waɗansu da falalar waɗansu ayoyi da ke cikin suratul bakara ɗin to lalle ilalla za ki ji cewar ya kamata a ce kullum sai kin karanta suratul bakara za ki ji cewar kullun sai kin yi wurin suratul bakara hadisi na farko shine hadisin abu umama albahili allah ta'ala ya ƙara mishi yadda shi abu umama albahili yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahu akbar ku ji abin da ya ce cewa in eh, ya ji ke ko sai dai ki ce an karanta miki manzan Allah ya ce shi ko cewa in eh, ya ji manzan Allah ya ce wannan matsayi ne ko ba matsayi ne ya gan shi fa ya ga manzan Allah shi ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce wala dalin shi ya ce amin Allahu akbar manzan Allah ya daga hannu ya yi addu'a ya ce amin manzan Allah sallama ya karantar da hadisi yana cikin waɗanda suka halarci wannan karatun in ana batun karama aka samu wannan sai ina koma ashe a koma gida Allah shi yasa kike ganin da zaran an faɗe su waɗannan sahabbai na manzan Allah sallallahu ta'ala sallama sai ki ce radiyallahu anhu Allah yadda da su to me zaka ce da su da ya ji manzan Allah ya faɗa inda ya yi shiru fada mu za mu ji ku da kyau dole ne ke mai addu'a duk wanda ya ɗora ka ya faɗa maka wani abu da baka sani ba za ka yi mai addu'a ne balle shi da ya faɗa miki abin da ya ji manzan Allah ya faɗa inda ya yi shuru fada shi kenan ba mu ji ba iyakaci ya je ya ta aiki da shi kawai shi kadai amma shi abu umama albahili ya ce na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa iqra'u suratul baqara fa inna akhzaha baraka wa tarakaha hasara wa la tastati'uha al yace manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'u suratul baqara ku karanta suratul baqara suratul baqara ku karanta ta na san dai kowace munin ta san suratul baqara yawwa a kowace ta yi sauka wata tun da ta sauke bata sake ɗauka ba muna fatar da izinin Allah ta'ala da izinin Allah tafsirin nan da aka yi yau gobe ki koma makarantarku da kika san kin sauke ba ki sake ɗauka ba yawwa wata ma bata sauke din ba tunda ta yi aure kuma shikenan fituntunu ne iri daban-daban wata tunda ta yi aure shikenan sai ta yaye makarantar wata kuma tun da ta sauke sai cutar na sauke ta kama ta kusa abin cututtuka ne iri daban-daban kuma babu yadda za mutum ya karatu a gida sai a makaranta ake karatu kamar yadda kika san a madafi ake dafa abinci kicin kenan to haka a makaranta ake karatu a kasuwa ake kasuwanci saboda haka ikara suratul baqara annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ku karanta suratul baqara fa inna akhdaha baraka riko da suratul baqara albarka ne riko da suratul baqara albarka ne kenan ba kina neman albarka ba su ki dinga karanta ta ba wani ne zai wuce ki shafa mota shi ko zai tofar da yauki tara baki ki haɗe bi ebola kuwa Allah kuwa a za ki ga wani ya yi kaki sai ki ga wani ya tara baki mutum ya ɗabi ebola ya ɗabi cutar cutar ebola ina son mu lura da kyau manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ne fa shi ne fa in yi kaki ka tara ka ɗiba albarka shi ne manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda alƙawar iyadu ya kawo a cikin ashifa bi hukukul mustafa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tashi da cikin dare sai janyo kasko sai yi fitsari da yi fitsari sai ya mayar aji da ya mayar ya ajiye da safe sai ya tambayi cikin bayansa a ɗauko wannan kasko a je a zubar da wannan fitsari sai wannan bawa ko wannan baiwa na sha'afa sai ta ce ai na riga na sanyi. sai ya ce to ba za ta sake ciwon ciki ba wannan magani ne ko cuta ne to duk wani fitsari da na wanzan Allah ba cuta ne duk wani kaki duk wani kaki da ba na manzan Allah ba cuta ne ina son mu lura da kyau irin wannan matsayi ne na manzan Allah suke so su ba wasu fa matsalar kenan ku lura da kyau akwai matsayi na Allah da manzan Allah sallama ba shi da shi shine abota mu Allah shi shi kadai akwai matsayi na manzan Allah sallallahu sallama da malamai ba su da shi shine abu manzan Allah shi kadai shi idan manzan Allah ya faɗa ba kya aunawa wai akwai cuta ko ba cuta a'a in dai ya ce a tashi kawai a tashi alkhairi ne zalla in ya ce kada a tashi to kada a tashi shikenan in ya ce a zauna to a zauna ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka suratul bakara riko da ita albarka ne in kina neman albarka to ki dinga karanta suratul baqara duk gidan da ake karanta suratul bakara to sheɗanu ba sa zama a wannan gida ɗaya kenan watarka hasara kuma barin baqara fa asara ne barin karanta suratul baƙara asara ne yanzu mutum sai ya lissafa asara nau'i na rashin karanta suratul baqara annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce wala tastati'u hal batala masihirta ba sa iya karanta suratul baqara masihirta matsafa yan duba ba sa iya karanta suratul baqara duk wani malamin duba ma'ana mutumin da ya kware a duba da wanda ya kware a tsafi duk wani matsafi ba iya karanta suratul baqara ya za ya karanta suratul baqara bayan a cikin ta akwai wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin na shayatin kafaru ya'allimuna an-nasa sihir zai ce ai da su ake kuma a cikin akwai ayatul kursi a cikin akwai amanar rasul saboda haka mu rike wannan da kyau ku karanta suratul baqara ɗaya kenan riko da suratul bakara albarka ne rashin karanta suratul bakara asara ne da na sani ne kuma masihirta ba sa iya karanta suratul bakara in dai masihirta ne ba sa iya karanta suratul bakara in dai waɗanda ake masihiri ne ba sa iya karanta suratul bakara waɗanda ake masihiri mana masu zuwa a yi musu sihiri ba wanda ake masihiri ba wanda yake kullum yana wurin yan boka ba iya karanta suratul bakara ba iya karanta suratul baqara to tambaya ta anan ita ce suratul baqara tana da falala ko ba ta da falala wannan hadisi wa ya rawaito mana abu umama albahili imam muslim ya rawaito cikin malamai masu marwaita hadisi hadisi na biyu shine hadisin nawas ibn sam'an nawas ibn sam'an alkillabi allah ta'ala ya kara mushi yadda ya ce سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل إمران نواس ابن السعمان يتشي ناجم زان الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا يؤتى بالقرآن رانا القيامة زا أزود القرآن مي جرما رانا القيامة za a zo da alkur'ani mai girma wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bihi da ma'abota qur'ani wa ahlihi da ma'abota qur'ani tambayar anan ita ce suwaye ma'abota qur'ani sai manzon Allah ya fassara ya ce allazina kanu ya'maluna bihi su ne waɗanda suka kasance suna aiki da qur'ani din su ne ma'abota qur'ani amma in dai zunzurutun tilawa ce mutum yana da tilawa baya aiki da qur'ani inda qur'ani ya tasa daban inda ya sa gaba daban to wannan baya cikin ahalul qur'an kun kusa ahalul qur'an suna da matsayi sosai da sosai ulaika ahalul lahi wa safwatul mala ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa qulahum bi hada al mufassala to ma abota qur'ani sune waɗanda suke karanta qur'anin da tajwidi ku lura da kyau duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba wannan yayi laifi duk wanda yake karanta qur'ani wai ai shi karatun gida i ai shi karatun allo i a a duk karatun allo muka yayi kuma ya ce muke masu karatun allo an dauke musu karanta da tajwidi ai wanda bai karanta da tajwidi ba kuskure i ko da mai koyi karanta ko a ka'aba ya karanta yawwa saboda mallami tawhidul qur'ana fa huwa asimu duk wanda bai karanta qur'ani da tajwidi ba yayi laifi laifi ba wai ba za a bashi lada bane a'a yayi laifi ne li'annahu bihil ilahu anzala domin Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ne da tajwidi yace wa rattilil qur'ana tartila saboda haka ki karanta alqur'ani da tajwidi ina fata mun fahimci wannan da kyau ahalul qur'an su ne waɗanda suke karanta qur'ani da tajwidi suke sanin ma'anonin shi nawa kenan biyu suke aiki da abin da ya karantar nawa kenan uku to a dunkule waɗannan su ne ahalullah amma duk mutumin da yake karanta qur'ani kamar zuma ta taso kama wannan ai kun ga kamar kukan zuma kenan ta taso haka ko kuma tilawa ce zalla ga tajwidi ga komai amma ba abin da idame shi da aiki da qur'ani duk wannan baya ciki kuma kin lura gare su aka naba'a a ce ke ai malami ne da qur'ani yake duba arne ne a ce ai da qur'ani ai kina zo qur'ani zai dauko ina ina arne ne baya cikin lahi. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa za a zo da alkur'ani ranar tashin alkiyama kuma za a zo da ma'abota alkur'ani ranar tashin alkiyama taqaddumuhu suratul bakara suratul bakara tana gaba sauran suna biye da ita wa ali imran da suratul ali imran suratul bakara da suratul ali imran su ne a gaba sauran kuma suna baya kun ga yana cikin hadisu sifat hadisai ne da za ka yi imani da su in ba haka ba ya za ki ci suratul baqara tana gaba kamar ya tana gaba naga kai imani da shi manzon Allah ya faɗa ba magana ka ce hankalinka jagoranka in ka ce hankalinka jagoranka ai hankali hankalinmu ya sha bamban ku kowa ƙwarin hankalin shi daban inda hankalinki ya tafi daban da inda hankalin wannan ya tafi kuma za a ce za a bi hankalin kowa ne kowa abin da yake nuna mai haka ne to haka ce hankalinka jagoranka ne to me amfanin aiko annabawa da manzani yawwa hankalinka zai jagorance ka ne wurin bin ƙur'ani da hadisi da sauransu amma qur'ani da hadisi su ne jagora sai hankali ya biyo baya na'am annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace suratul baqara da ali imran suna gaba wannan me yake nuna mana falalar suratul baqara ɗaya kenan da kuma falalar suratu ali imran ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan yanzu gashi muna watan azumi kuma da yawa na sani islamiyu an rage wasu karatuttuka an koma zuwa karatun alkur'ani mai girma ɗaya kenan ke ma na san kin rage waɗansu abubuwa kin koma zuwa karatun alkur'ani mai girma to lalle ilalla mutum ya zama na kullum yana karantawa kuma dai suratul bakara tana kan gaba cikin surorin da yake karantawa hadisi na uku shi ne hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce bainama jibrilu ƙa’idun inda nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a na ƙidon min farafa a ra'asahu faqal haza babu mina sama'i futiha al-yawm fa nazala minhu malakun faƙal, haza malakun nazala ila al-ard lam yanzal qattu illa al-yawm fa sallama wa abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratul baqara lan taqra bi harfin minhuma illa illa utitahu hadisi abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وترانا جبريل yana zaune ƙa'id yana zaune inda nabi sallallahu alaihi wasallama a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ku duba ku jifa yadda abdullahi bin abbas yake ce mana mala'ika jibrilu yana zaune a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ki duba ki ga majalisin nan ga su abdullahi bin abbas nan ga mala'ika jibrilu nan ga manzan Allah sallallahu shine shugaban majalisi subhanallah al'afu su fa sun taba ganin mala'ika jibril fa da ido ya ce musu fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum anas sallallahu ya ce musu ai jibrili ne ya zo ya sanar da ku addininku ya zo ya sanar da ku addininku ya ce to abdullahi bin abbas ya ce wata rana mala'ika jibril yana zaune a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallama sami'a na ƙidon min fauƙi sai mala'ika jibril ya ji ƙara daga samansa ƙara daga sama fara a ra'asahu sai ya daga kansa faƙal da mala'ika jibril ya daga kanshi sai ya ce haza babu minas sama wannan wata kofa ce daga sama kofa a hausa mace ce ko namiji a larabci fa namiji to in kana larabci sai ke larabci in kana hausa sai ke hausa haza babu minan sama ba za ka ce wannan kofa ne daga sama ba wannan kofa ce wannan ƙofa ce daga cikin ƙofofin sama ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kofa ce daga cikin kofofin sama yau yauma da aka bude kofar yau kuna jina da kyau kofa ce daga cikin kofofin sama aka bude ta yau zala minhu malakun sai wani mala'ika ya sauka faqal sai mala'ika jibrilu ya ce haza malakun nazala ila al-ard wannan wani mala'ika ne da ya sauka zuwa doron ƙasa lamiyan yanzal illal yau bai taɓa sauka ba sai yau tofa ina fata mana ji da kyau mala'ika jibril ya ce wannan wata ƙofa ce aka buɗe ta yau din nan yau din nan aka buɗe wannan ƙofa daga cikin ƙofofin sama yau aka buɗe ta ya malakun nazala ila ard wannan mala'ika ne da ya sauka zuwa doron ƙasa lam yanzal qattu ila al-yawm bai taba sauka ba sai yau fa sallama sai wannan mala'ikan izo i sallama ya kuke ganin majalisi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan ga mala'ika jibrilu biyu ga wani sabon mala'ikan kuma da bai taba sauka zuwa doron ƙasa ba sai yau ga kuma sahabbai ana yi a gabansu waƙal sai wannan mala'ikan ya ce abishir bi nurai ne uti ta ya ke wannan annabi mai daraja ka yi bishara da wani haske guda biyu da aka baka su lami ta huma biyun ba a taɓa ma wani annabi ba kafin kai ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kai farin ciki kai bushara kai annashawa da wani haske guda biyu da aka baka ba a taba baima wani annabi ba wannan hasken kafin kai ya daraja annabi take kuna jina da kyau ku lura annabawan da suka wuce shi ba akwai annabi nuhu akwai baban shi annabi adam akwai annabi ibrahim abul muwahidin shugaban masu tauhidi akwai annabi musa akwai annabi isa waɗannan su ne ulul azumi minan rusul ba a taɓa baima wani annabi ba waɗannan haske guda nawa guda biyu saboda allah mu duba mu ji wannan magana fa manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa amma wannan mutumin da na faɗa muku ɗazu wannan mutumin da na faɗa muku ɗazu zindiki yake cewa wai da haske na ibrahimiyya ya taso wai na shehu ibrahim da hasken shehu ibrahim ya taso wai sai ya dishe hasken manzan allah sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa da bakinsa wai sai ya dishe haske na muhammadiyya haka ya faɗa ba kun ji ba ah, ai wannan ba wani abu bane kun ji ai ga wani gunki kuma na a zaune ana nuna shi ana cewa wannan shine manzan Allah wannan shine Allah wannan shine kaza ba ku taba gani ba kun gani mana wannan da an gani a waya ai an ajiye wani zindiki a zaune wani arne an ajiye shi a zaune ko ufan bai ce ba wai shine manzan Allah duk mai neman manzan Allah gashi duk mai neman shi Ibrahim gashi duk wannan ma shine Allah haka ya faɗa ya isa ya isa ya isa mun taba fuskantar matsari binnan matsalar ruwan sama irin bana ku lura da kyau kun ga irin bala'in da yake janyowa ko kun ga irin bala'in da yake janyowa fa irin waɗannan maganganun a wannan lokacin ba mu samu ruwan sama ba ba mu samu ruwan sama ba kuma ku lura in banda na shekaran jiya da ake wannan ruwa ne ake shi mai karfi da za a ji cewar lalle ilalla an yi ruwa wanda yake mumina tun wajen afrilu ruwan sama yake sauka amma gashi har mayu ya wuce har ana yuni yanzu amma ba ma tuna irin abubuwan da muka yi ko wasu suka yi zindike arne yana nan wai yana faɗan wannan ice za su faɗa a sarari za su faɗa a bayyane za su faɗa a boye za su faɗa a wannan ita ce hakika wasu ne 'yan hakika ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in an yi magana kuma su ce wai su ne masoya manzan Allah in za su gayyaci maulidi su ce suna gayyatar masoya manzan Allah maulidi ai da yawan ku sun ji wannan malamai sai da ya kai kafa yada labarai fa ta BBC ta ce sun faɗi abin da ba za mu iya maimaitawa ba wallahi ga suka faɗa suka ce sun faɗi abin da ba za mu iya maimaita shi ba ku duba ku san abin ya yi muni ya yi muni wallahi bala'i ne shi wannan bala'i idan ya sauko ba wai zai sauka gidansu ne banda gidanku ba da Allah ya ɗauke ruwan sama bai yi a gidansu ba ya yi a gidanku in mudun masara ya karu iya nasu ne zai karu wannan ita ce fitinar wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ita ce fitinar ce sai sun faɗa kuma wannan ita ce duk wani ita ce duk wani da ya gawurta a ciki kuma wannan ya maimaitu shekaru aru aru ke an ce sai sun yi gaggawa ne wurin faɗa kuma waɗanda suka fito suna kare abin ba hu manzan Allah suke karewa ba ku lura da kyau ku lura da kyau ɗariƙa su suke karewa babu wanda ya kare manzan Allah a ciki yanzu ga mala'ika jibril yana wannan mala'ika yana cewa an baka haske guda biyu abinda ba a taba bai ma wani annabi ba kafin kai haka bai faɗa wannan haske guda biyu menene shi fatihatul kitab suratul fatiha wacce bata iya fatiha ba ta ɗaga hannu eh eh ya isa ta ce ko a kowace bata iya ba ba za ta iya daga hannu ba yanzu me abin da zai janyo rashin iya suratul fatiha ko dai ya zama na bata zuwa makaranta abin da yasa bata zuwa makaranta kuwa shine tun kiran farko na sallah asuba an tashe ta an fara dora mata koko da kosai an dora koko kuma ci magana ta da ke ko da aka ɗan ɗora koko ana ci gaba da yi gari na wayewa ta ɗauko koko da ƙose sai an biyo ta da masa a nan da tandar masa za ta fara lokacin da hantsi ya fara duban ludayi karfe tara da rabi zuwa goma to abincin safe ya kare an gama karin kumallo sai kuma a fara biyowa da na rana haka na rana zai fara zuwa har na rana i kare na rana ina karewa eh, abin rana ta zama sakaliya wajen karfe hudu la'asar ta yi sai kuma a biyo da kunu da alale ko ci wannan da ke ko alala na karewa sai kuma a wara na ga yanzu har a bakin titi ana tuyata daidai lokacin da ake zuwa islamiyya da, da awara ko kunu ko alala ya kare sai kuma a biyo da tuwo-tuwo na dare kuma dare na yi kun ga duhu ya sauka sai ga ana, ana sana'a kuma ana karuwanci a gefe yanzu wacce take wannan ina ta iya suratul fatiha sai ranar da za a aure a kira malama ta zo ta yi walima in an kira malama sai a ce amarya ta zo ta karanta qur'ani da ta fara sai ta fashe da kuka ba ta iya ba ne. imana ba muna cewa duk wacce ta fashe da kuka ba ta iya ba ne amma dai fatiya da kulhuwa malam ta kasa karantawa ana samu wannan ko ba a samu ana samu haka kuma wasu zaki gansu tun suna noziri ake musu ake tashi su bacci su tafi har suka shiga firamari har suka kammala har aka zo ana yi musu lesin a gida lokacin da ake zuwa a islamiyya karfe hudu wai lokacin kuma za a yi musu lesin sai jiga ta iya turanci kamar manga fok amma kuma fatiya ba za ta iya karantawa ba da ita da waccan duk dan juma ne da dan jummai saboda kowace duniya ta sa a gaba waccan ta kware a talla wannan ta kware a turanci shine babu addini a tare da su sauraka mu yi matarbiyyar mu gyaran fuska wannan mala'ika ya ce fatiha kitab fatiha allahu akbar mu duba mu gani sai ku duba ku ga addini sai aka fara gabatar da fatiha wa khawatimu suratul baqara da ayoyi biyun karshen suratul baqara amanar rasulu su ne hasken guda biyu da aka baiwa manzon allah sallallahu alaihi wasallama su hasken da babu wani annabi da aka taɓa ba ina fata mun gane ina son mu lura da kyau sai ba a ce suratul baqara da suratul ali imran ba domin ba kowa ya iya ba allahu akbar wa ma ja'ala alaikum fid dini min haram sai ba a ce suratul baqara da suratul an'am ba a'a suratul fatiha da ayoyi biyun karshen suratul baqara waɗannan su ne ayoyi da abin nan su ne wannan mala'ika da bai taɓa sauka a doron ƙasa ba ya sauka ya zo manzan Allah sallallahu ta'ala sallama da su yanzu na tambaye mu na ce menene falalar karanta suratul fatiha ai tana da falala ita ce sura da tafi kowace sura daraja a qur'ani ita ce sura da tafi kowace sura falala a qur'ani to amma fa ba za ki samu wannan falala ta Fatiya ba sai kin karanta ta daidai in ki zo kina karanta a eh, ya haka na abu da eh, wani ya haka na N. to kin ga biki kin ga biki karanta daidai ba kenan ko ki ji tana karanta alhamdulillah har yanzu za ki ji akwai mata masu karanta fatiya alhamdulillah kuna jira da kyau saboda haka duk fatiyar da kika san a bakin titi kika iya ba a makaranta ba to ki dai ki biya malama ta saurara domin a nan ne zaki samu wannan hasken in mutum ya iya fatiyar shi ne a bakin titi to ba shi da wannan falalar da kuma ayoyi biyun ƙarshen suratul bakara ayar amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir ki karanta fatiha ki karanta amanar kin karanta fatiha da sura kenan wannan mutane su tsaya su iya su su dinga addu'o'i da su wannan mala'ika ya ce lan taqra bi harfin minhuma ba za ka taɓa karanta wani harafi a ciki ba illa utitahu face an baka ku lura da kyau a fatiya. kin karanta iyaka na wa iyaka nasta'in sai kin karanta kin karanta ihdinas siratal mustaqim addu'a ce ko ba addu'a ba an baki ma'ana an shiryar da ke tafarki al-mustaqim ghairul maghdubi alaihim wala dhalin an tsare ki a fatiha kenan a amana rasulu kin karanta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana an miki ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا أمك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أمك واعف عنا أني واغفر لنا أني وارحمنا أني أنت مولانا أن أمسى فانصرنا على القوم الكافرين أني shine ma'anar lan ta ba za ka taɓa karanta wani harafi ba a cikin fatiha ko a cikin abin amanar rasulu amanar rasul illa hufa ce an amsa maka wannan abin da ka roka saboda haka eh eh khawatimu suratul baqara ita ce amanar rasul din ai khawatimu suratul baqara ita ce amanar ita ce amanar rasul suratul fatiha da amanar rasul ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan mu mai da hankali a kansu ku lura da kyau ɗazu mun karanta falalar suratul baqara yanzu kuma sai muka karanta falalar waɗansu ayoyi a cikin suratul baqara ɗin ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma in Allah ya yadda na san an iya suratul fatiha insha Allah an iya amanar rasulu baqara ma in Allah yadda an iya ta kuna jina da kyau kuma wannan ya shafi matan aure da 'yan mata 'yan mata da matan aure ina fata mun fahimci wannan da kyau hadisi na hudu shine hadisin abu mas'ud al-ansari Allah ta'ala iya yarda da shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kara a al-ayataini min surat suratul baqara fi lailatin kafata man kara a al-ayataini duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu duk wanda mace ko namiji duk wacce ta karanta ko duk wanda ya karanta hatainil ayatain waɗannan ayoyi guda biyu min akhiri suratul bakara daga ƙarshen suratul baqara fi lailatin a kowanne dare duk wanda ya karanta ka fatahu ayoyi biyun nan sun tsare shi sun ishe shi kuna shi na da kyau man ƙara hatainil ayatain man qara'a hataini al-ayataini min akhiri suratul baqarati fi lailatin kafata duk wanda ko duk wacce domin man aka ce ya shafi mata ya shafi maza kaza kaman ma tufidani ma'an duk wacce ta karanta ayoyi biyun karshen suratul baqara fi lailatin a kowanne dare kuna jina da kyau kowanne dare ta karanta lokacin da za ta kwanta kafatahu to waɗannan ayoyin sun isan masa cikin azumi ko wajen azumi za ki kwanta bacci bayan kin rufe duk abin da za ki rufe kina da ah, abin nan randa kin rufe ta ko roba kin rufe abin da ba shi da marfi ki ɗauko wani abu ki gindaya a saman shi kamar da hadisin musulmi ya faɗa kin je za ki kwanta bacci sai ki karanta amanar rasulu Amanan rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billa har zuwa karshe duk wacce ta karanta to babu wani hatsabibi babu wani masihirci da zai aiko da sihiri da zai zo gare babu wani maha'inci da zai ha'ince ta babu wani masharranci da zai nufo ta da sharri sharrin ya iso zuwa gareta wannan falala ce kowa falala bace ayoyin suna cikin suratul baqara hadisi na ƙarshe da za mu karanta shi ne hadisin ubay ibn ka'ab Allah ta'ala yadda da shi ubay ibn ka'ab ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya abal munzir atadari ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qal qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qal ya abal munzir atadari ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qal قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر والله ليهنك العلم أبا المنذر أبا المنذر حديث أبي بن كعب أبي بن كعب يكي تشيوا manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya abal munzir ya kai baban al munzir shine alkunya ubay ibn ka'ab atadari ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam ko ka san wace aya ce daga cikin littafin Allah da take tare da kai wacce aya da tafi kowace girma ko ka sani daga cikin ayoyin Allah da ka haddace wacce tafi kowace girma qal sai ubay ibn ka'ab ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi kadai suka sani ku lura da kyau wannan ilmun ne shari'i ko kuma ilmun ne kadari ilmun ne shari'i kuna jina da kyau ilmi ne akwai ilmun shari'i akwai ilmun kadari ilimin me zai wakana gobe wani ilmi ne wannan kadari kun mai ci wannan da kyau ko ilimin wace aya ce mafi girma a ƙur'ani ilmi ne shari'i in baki sani ba wata ta sani to abin da ya zama ilimi ne shar'i ki sani ba sai ki ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma idan ilmun ne qadari sai ki ce Allahu a'lam inda za a tambaye ki a ce za a yi ruwan sama gobe sai ki ce Allahu a'lam kun bai ci wannan da kyau ba za ki ce wa rasuluhu ba saboda manzo sallama shi ma bai sani ba inda za a tambaye ki yau ruwan sama za a yi ruwan sama yau in an yi lita nawa za a yi ki ce Allah Allahu wa rasuluhu Allahu a'lam haka zaki fada to abin da yasa Ubay ibn Ka'ab ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda ya san manzo Allah ya san domin ilmi ne shar'i sai ce ya abal munzir ya kai abal munzir tambaya ta nawa ta biyu a tadari ayyu ayati min kitabillahi ma haka azam ko ka san wace aya ce daga littafin Allah da ka haddace ta fi kowace girma qultu sai na ce Allahu la ilaha illahu ita ce Allahu la ilaha illa wa ma'ana ayatul kursi alhayyu alqayyum qal sai ya ce sai shi ubay ibn kabe ya ce fa daraba bi sadari sai manzo Allah sallallahu ya dafa kirjina kuna jira da kyau ubay ibn kabe ya ce sai manzo Allah ya dafa kirjina wannan kin ji dadi bisa dadi manzo Allah ya dafa kirjinsa Allahu akbar wa qal sai ya ce wallahi li yahnikal ilmu abal munzir na rantse da Allah ilmi zai cika kirjinka Allahu akbar Ubay ibn Ka'ab yana cikin waɗanda manzo Allah ya ce duk wanda yake so ya karanta Qur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun Ubay ibn Ka'ab yana cikin duk wani isnadi da zaki kai na Qur'ani za wata riwaya zaki ga da wuya ba ki ga sunan Ubay ibn Ka'ab a ciki ba da yana cikin mahaddatan sahabbai ubay ibn ka'ab na mu dawo karatun mu mun karanta falala suratul baqara a suratul baqara kuna jina da kyau muka karanta falalar abin nan amanar rasul yanzu mun karanta falalar ayatul kursi ayatul kursi ita ce Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi har zuwa ƙarshe to ashe suratul baqara ba karamar sura bace kuna jina da kyau suratul baqara ba karamar sura bace babbar sura ce ita karan kanta tana da falala sannan a cikinta kuma akwai waɗansu ayoyi da suke da falala falala ta musamman to kuma da izinin Allah madaukakin sarki a daidai nan zamu dasa aya darasi na gaba ma'ana asabar ta sama asabar mai zuwa ba ta sama ba asabar mai zuwa za mu tashi ayoyin da za mu karanta a cikin suratul baƙara aya ta tara zuwa ta uku insha Allahu ta'ala aya ta tara zuwa ta uku daga walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun aw kullama aadu adan nabadhu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun hadde zuwa can tambaya ta kafin ku tambaya kuna jina da kyau kafin ku yi tambaya yanzu idan kika je gida sai mai gida ya ce kun dawo tafsiri mai aka faɗa me za ki ce eh za ki ce tafsirin na mata ne kuma ranakun asabar da lahadi kaɗai ake yi kuna jina da kyau ko sannan ana zazzabar waɗansu ayoyi ne a cikin alƙur'ani a yi tafsirinsu ba wai ana bi daki-daki ba ne sannan a bana za a yi bayani ne kan waɗansu ayoyi a cikin suratul baƙara saboda haka ma ake mana bayanin mai suratul baƙara ta ƙunsa aka ce suratul baƙara an saukar da ita ne a madina sannan kuma a farkon fara wata ta yi bayani a kan nau'ukan mutane hudu abin nan mummunai da mushirikai da munafukai da yahudu da nasara kuma ya ci wannan da ke ko sannan suratul bakara ta yi bayanin an mutu an dawo a wurare kusan guda bakwai har ma an karanta mana su sannan suratul bakara an karanta mana tana da falala kun fahimci wannan da ke ko tana da falala daga cikin falalarta ma an karanta mana manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce ku karanta suratul bakara domin karanta riko da suratul bakara albarka ne ajiye suratul bakara barin suratul bakara asara ne da na sani ne kuma masihirta ba sa iya karanta suratul bakara ina fata mun fahimci wannan da kyau kuma an karanta mana suratul bakara ranar alkiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai zo da alkur'ani da ma'abota alkur'ani su ne waɗanda suke aiki da shi kuma suratul bakara ita ce a gaba da suratul al-imran duk an karanta mana wannan ina fatan muna rikewa sannan kuma an karanta mana falalar fatiha da amanar rasulu cewar ai wani haske ne na musamman da wani mala'ika ya sauka ya zo mu manzo Allah sallama da shi a lokacin da mala'ikan ma ya sauka mala'ikan jibril yana nan kuma wannan mala'ikan bai taba sauka ba kafin wannan ranar sannan kuma an karanta mana falalar ayatul kursi ina fatan dai inda aka tambaye ki a gida da izinin Allah ta'ala za ki iya kawo waɗannan bayanan baki ɗaya. subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik